الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاب يرجع وتر رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za mu tashi a yau za mu tashi aya ta talatin da biyu huwa lalzi kalakan lailahu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون to kafin a fara ainihin tafsiri akwai tambayoyi kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam a tambayoyi na su ne mutum ne likita ya gano yana da appendix sai ya ba su zaɓi biyu ko a yi surgery ko a yi masa allurori da zai narkar da shi har ya fitar da shi har ya fitar da shi daga jikinsa to tambaya na shi ne shin zai iya yin azumi duk ranar da ake yi masa wannan allura kuna ne ai idan ya zaba a mishi allura din na appendix din alluran da zai narkar da appendix din zai iya yin azumi a ranar to amsa anan shine idan mutum yana yin azumi sai aka yi masa allura ana duba irin yanayin alluran akwai allura wanda yake matsayin abinci wanda idan an mutum alluran daidai yake da an bashi abinci ya ci to irin wannan allura kai tsaye yana karya azumi sannan akwai allura wanda shi ba matsayin abinci yake ba to irin wannan allura don an yi wa mutum bai karya azumi mutum zai ci gaba da yin azuminsa to sannan na biyu <clears throat> idan an mai allura din shi lokacin da aka mai allura domin appendix din ya narke shin yana cikin hayyacinsa ko kuma zai fita hayyacinsa shi ne tambaya din yana cikin hayyacinsa ko zai fita hayyacinsa in an yi wa mutum alluran appendix yana cikin hayyacinsa domin akwai alluran da aka yi wa mutum kamar alluran da ake yin za a yi cs na mata idan an yi wa mace tana fita hayyacinta ya zama to ba ta san inda take ba sai a hankali a hankali a hankali bayan wani lokaci mai tsawo sai ta farfado to idan ya zama to in an mutum alluran appendix yana fita hayyacinsa ya zama kamar yan suma har ya zama to bai san inda yake ba an gane ko to shi ba malamai sun yi magana idan ya zamanto in an mai allura zai fita hayyacinsa shin zai fita hayyacin shi ne lokaci mai tsawo mafi yawan lokaci in misali a ce awa goma sha hudu ne a ce awa goma bai cikin hayyacinsa sauran lokaci yana cikin hayyacinsa to idan mafi yawan lokaci bai cikin hayyacinsa lokaci kaɗan ne kawai ke farfadowa to za a ɗauka bai da azumin wannan ranar amma idan ya zama to lokaci kaɗan ne kawai yake ɗan fita hayyacinsa amma mafi yawan lokaci zai zo ya farfado ya ci gaba da harkokinsa to wannan azumi na nan insha Allah Allah ta'ala shi taimake mu to sannan zai ce mutum ne yake azumi sai ya yi gyatsa sai ya taho da roman abincin sai ya yi gyatsa ya taho da roman abincin roman abincin da ya yi sahur da shi har ya hau kan harshensa shi roman kenan har ya hau kan harshensa garin sauri ya je ya zubar da shi sai ya koma cikinsa yana sauri don ya mayar da wannan yatsan ya mayar da wannan abin da ya fito da shi din to garin saurin mayarwa sai ya zuba a sai ya koma cikinsa to ya hukuncin azumin to da a ce lokacin da ya yi wannan gyatsan da ya yi gyatsan sai abinci ya fito da abinci ya fito sai ya ɗanji zaƙi-zaƙin abincin sai ya mayar da shi da gangan idan ya zamanto ya ji zaƙi-zaƙin abincin sai ya mayar da gangan an gane to wannan kamar misali mutumin da ya ci abinci ne azumin shi ya karye amma idan ya zamanto a lokacin da ya fito da abincin da ya yi yatsan abincin ya fito yana kokarin ya ya zubar da abincin sai ya kuskure ya haɗiye to wannan haɗiyewan tun da ba da gangan ya yi ba azumin yana nan insha Allah tunda ce idan mutum ya ci abinci da mantuwa an gane man nasiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man nasiya fa akala aw shariba falyutim masaumahu fa inna ma ad'amahu lahu wa saqa duk mutumin da ya manta sai ya ci ko ya sha to ya cika azumin sa domin Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi to kaga wannan ya manta ne ma fa ya manta yau azumi sai ya zo ya samu ainihin cinyan kaza ya ci wannan cinyan kaza tas bayan ya cinye wannan cinyan kaza sai ya samu five alive ya kora bayan ya gama cin cinye kaza ya koshi ya sa five alive ya kora ya kara samun ruwan sanyi ya kora sai wani ce akal makalla baka san kana azumi ba sai ce azumin bai kuma haka ce baka san yau ne ramadan ba sai ce ab wallahi na manta billahi lazi ban san yau ramadan ba to gashi kuma ka ci abinci ka yi tasiri yanzu ya za a yi sai ce to ai abincin da na ci manzo Allah ya riga ya ba mu amsa man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmu duk wanda ya manta sai ya ci ko ya sha to ya cika azumin sa fa inna ma at'amahu Allah wa saka kawai Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi to kenan anan wajen wannan abincin da ya ci ya koshi baya hana ya cika da azumin sa an gane ya cika azumin sa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi to ila wani ya ce ma kamar yadda a mazhaban imam malik Allah ya masa rahama imam malik na ganin wannan a nafila ne kawai amma in a farilla ne mutum ya manta sai ya ci ko ya sha to kawai mutum zai rama azumi daya wannan shi shine fatawan imamu darul hijra rahimahullah amma fatawan imamu shafi Allah ya masa rahama ya cika azuminsa Allah ne ya ciyar da shi ko farilla ne ko nafila ne ai hadisin bai ce nafila ba a ina ne aka samu aka ce nafila da ji imamu shafi'i to ai akwai riwaya na ibnu kuzaima inda manzo Allah ke cewa man nasiya fa akala aw shariba fi nahari ramadan fi nahari ramadan duk mutumin da ya manta sai ya ci ko ya sha a cikin yinin ramadan fa yutimma sawmu ya cika azumin sa Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi ina fata gane wannan manyan malaman mu na sunna in suka samu sabani kan matsala ina muke komawa idan malaman mu suka yi sabani wannan ya ce a nafila ne wannan ya ce a farilla ne mutum ba zai zai ce to ai da malamai sun yi sabani dama na kulla kaina a mazhaba ni samfare dan ba maliki ne ko wani yake shi samfare ran ba shafi ne da haka ni dai yanzu zan doki ra'ayin maliku wannan kuma yake zai doki ra'ayin ne to zai sai wanda ke shi ma ya doki ra'ayin manzan Allah eh? kai ka doki na malik wani shi ya ya doki na ina na annabi yake a ciki ko ba na annabi ko da ma da Allah ya turo manzan Allah bai mana bayanin addini ba idan ana jahayya ga addini wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shin zaɓi son ka ake yi ko ana duba mai ƙarfin hujja kuma yaya ake gane ƙarfin hujja ƙalar lahu, ƙalar rasuluhu ƙala sahabatu hun ƙulun irfani ne. ana gane ƙarfin hujja ne a ce ƙalar lahu, ƙalar rasuluhu ƙul in zalaltu fa inna ma zalaltu ala nafsi wa in tadaitu fa yi ilayyar ilayya Ka ce musu in na ɓace. na ɓace ne don na bi san raina amma kuma in na samu shirya na samu shirya ne bi ma yuhi ilayya rabbi da abinda ubangiji na yi mun wahayi wahayi guda nawa ne alkitab wa sunna an gane wannan ko to saboda haka anan wajen sabanin da ake yi wane ne yake da hujja mai karfi a ciki al-imam ash-shafi'i wannan sai mu riko da mazhabin shafi'i za ga wani lokaci kuma zai ga imam maliki shi ya fi hujja a wata matsala sai mu koma gare shi mu ba mu da wani mutum guda ɗaya gwani yan salafiya ba su da mutum ɗaya gudu sai manzan Allah shi kaɗai ne gwani ta kowane bangare an gane wannan ko amma duk ilimin da malami ke da shi an gane ko ba za mu ce za mu riƙe shi so hana ganin laifi ba hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshur guzayyatu arshudi shin ni wani ne in ba dan kabilan guzayyawa ba in ta bace ni ma bace idan kabilan guzayyawa suka samu shari'a in shari'a ma'aunin shirya da bata a wajen shi shi kawai wannan kuma ma'aunin gane daidai da kuskure mazhaban shi masa an gane wannan ko to amma dan salafiya ma'aunin gane daidai da kuskure shine Allah ya ce annabi ya ce ina san gane wannan to saboda haka a nan wajen tunda dai wato ya haɗiye ne ba da gangan ba ya haɗiye ne kan kuskure to ai akwai addu'an da muke yawan yi ko rabbana atina fid dunya an rabbana la tu'akhizna in nasina ya ubangiji mu kada ka kama mu mun manta ko mun yi kuskure walaysa alaykum junahum fima asatu bihi walakin ma ma to shine to me ya kamata ga cikakken ahlus sunna dan salafiya yayi na addu'a game da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Iran ga tambayan da yana da muhimmanci tambayan me ya kamata cikakken ahalus sunna dan salafiya yayi na addu'a game da yakin da ake yi tsakanin Israel da Iran an gano wannan ko <clears throat> tambayan da ya anan ne wani addu'a ya kamata mu yi to addu'an da ya kamata mu yi shine wato mu ce ya Allah ka karya kafirai ka karya ainihin amerika ka karya yahudawa da nasara masu fada da addininka ya allah ka yi mana maganinsu ka mayar da kaidinsu a kirazansu ya allah ka kare saudiya daga sharrin amerika isra'ila da ƙasar iran makiya habbai da ahalu sunna an gane ko allah ya kare mu daga sharrin wa amerika allah ya tsare mu daga sharrinta Allah ya tsare mu daga sharrin Isra'ila Allah ya tsare mu daga sharrin Iran makiya sahabbai da ahlus da ahlus sunna an gane abin da yasa na faɗi wannan wallahi yau din nan yau yau din nan kamar an ce mu buɗe social media ga wani katon ayatullah yana addu'a a yana yana bada magana yana cewa ya rantsi da Allah Sharon da kuma Netanyahu billahi lazi sun fi sahabban manzon Allah a wajen shi ya ce kuma takalmin sharon da nakin yawo billahi lazi ya fi takalmin ya fi ainihin abubakar da umar wayannan mutane su ne fa'in iran ina ba gano wannan mutanen da ke cewa in an kamo nan gaba tashin kiyama in ya zo imam mahdi in ya bayyana za a kamo aisha radiyallahu anha a kamo abubakar da umar a daure su akan itaciya imam mahdi ya zo ya fufulle su ya ce wannan shine sakamakon zaluncin da kuka yi wa mutanen gidan manzo na fatan gano wannan sannan kada ku manta a wajen wayannan mutane sahabba annabi gaba ɗaya kafirai ne sai dai mutane tara shin mutanen da suka yi wa musulunci hidima ya zama to tarihin musulunci ba zai cika ba sai da su sai wani ya zo ya ce maka su kafirai ne daga baya kuma zai ce ka zo mu haɗa kai da kai amma ba sahabba annabi kafirai ne babu wani gudunmawa wanda suka ba musulunci to mutumin da ya faɗi wannan sahabba annabi sun zama kafirai kai ka zama musulmi ko yanzu in har abubakar ya kafurta to kai ai sai ka falle a abuje nace ya hukunta abubakar kace abubakar arme ne to ai ina ganin kawai na fara gudu wallahi iya imani na iya gudu na na ta gano wannan to aqidan yan shi'a na Iran sahabban annabi sun yi rida to kai ne kai ne kake cikin musulunci kai ne kake bukatar taimakon shi ko yake bukatar taimakon ka in ma ya bukaci taimakon ka yana so ne ya amfani da kai don ya cimma burinsa daga baya mai ku fahimci wannan ko su saboda haka kun ga addu'a da ya kamata mu gari yi kenan kada wani ya ce Allah ya mana maganin Yahudawa kawai Yahudawan cikin gida da na waje Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin Yahudawan cikin gida da na waje mutumin da ya kafirta Abubakar billahi da rijima ba Yahudi ne duk mutumin da ya ce yana shakka kan alkur'ani billahi da zai ba yahudi ne yana ganin alkur'anin nan saboda sahabban annabi suka rubuta bai yadda da shi ba akwai alaman tambaya a kan shi duk mutumin da yake da akidan fada'u ba yahudi ne shi an gane wannan ko to su haka wannan shine addu'an da ya kamata mu yi dan uwa sanan kuma mu kara da Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim mu ƙara da Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim na ba gani to kun ga in kuna dubawa da kyau ƴan uwa wato fadan da yake faruwa a gabas tsakiya yanzu fada ne tsakanin Isra'ila da wa da Iran Isra'ila da Amerika ko kowa ya san irin yayyan da Isra'ila ke yi wa addinin musulunci da musulmi ko Allah ta'ala na cewa la a ashadda Nazi a adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina ashraku zaka samu mafi tsananin mutane da suka fi tsananin adawa ga wanda suka yi imani su ne yahudawa da waɗanda suke mushrikai masu bautan gunki babu wanda ya fi tsananin kin musulunci kamar yahudu sannan kuma sai masu bautan gunki masu shirka maguzawa an gane wannan ko kenan in an ce yahud su ne isra'ila in an ce wallazi na ashiraku china russia japan korea wayannan mutane ba su yadda akwai allah ba su tsabar shirka ne addininsu to irinsu sun fi tsananin ƙin musulunci wala jidan na aka raba hun zina lillazina amalun zina ƙalu ina nasara za ka samu wanda suka fi kusanci wajen soyayya ga wanda suka yi imani su ne masu samu kiristoci ne sun fi tsananin sun fi kusancin mai soyayya amma duk da haka su menene su su ma fa kafirai ne masu kin musulunci to yanzu a duniya wasu kasashe ne kristoci american ingila faransa da sauransu an gane wannan ko su saboda haka idan muka duba da kyau yan uwa za mu ga duniya ta kaskashi biyu ne yanzu duniyar musulmi sun kaskashi biyu dangane da mu'amala da wa da kafirai duk bangarorin musulmin duniya gaba daya masu da'awar musulunci na duniya gaba daya sun ga kashi biyu ne dangane da mu'amala da kafirai akwai masu mu'amala da a nasu a adawatan lil ladzina amanu akwai mutanen da suke mu'amala da ainihin yahudawa ko suna mu'amala da masu bautan gunki yanzu a duniya wani bangare ne suke kawance da masu bautan gunki ƙasar iran ƙasar iran tana kawance da wa tana kawance da russia tana kawance da da japan tana kawance da china tana kawance da garuruwan communism su kuma ƙasar saudiya ita kuma tana kawance da kristoci aka raba hun mawadda lillazi na amanu ina fatan gano wannan to kaga an raba kowanne daga cikinsu yana mu'amala da wa da kafirai shin yaya hukuncin mu'amala da kafiri in mu'amala da kafiri bai halarta ba to iran ma ya kamata a zarge ta in ko ya halarta to araba biyu saudiya tana mu'amala da wani bangare su ma suna mu'amala da wani bangare menene alakan wa'annan kasashe da juna shin sun yi imani da addinin juna ne menene alaka alaka ne na kawance kawance na ainihin kasuwanci da kawance na tsaro an gane sai ku yi security treaty misali ya zama to a ce da america da da ainihin saudiya sun yi signing din wato yarjejeniya na tsaro saudiya za ta ringa biyan america kaza in wata ƙasa ta fi ƙarfinta za ta kai mata hari za ta shiga ita ma iran za ta yi signing da wata da wa'annan ƙasashe su roshiya su china idan an fi ƙarfin da za su shiga ina ba gano wannan to haka abin yake to amma menene ya sanya ainihin saudiya ta yi bakin jini saudiya ta yi bakin jini saboda ta rike wata ƙasa wanda ƙasar nan ta yi bakin jini a duniya ita amerika saudiya ta rike ta saboda dalilai biyu kiristoci ne sun fi sokin gaba sannan kuma sun fi kowa ƙarfi a duniya kiristoci ne sun fi sokin gaba sannan sun fi kowa ƙarfi a duniya ba da ƙarfin amerika to saudiya tana ganin idan an samu mai mata barazana to ga amerika nan kun gano wannan ko iran kuma ta rike kasashen communism ita wata tana ganin za su bata kariya idan al'amari ya taso kuma tana siyan makamai a wajensu tana yin training din sojoji a wajensu su duka ina fatan gano wannan to waɗannan kasashe da kuka gani suna neman taimako da kafirai dukansu to abin da ya sa kaga saudiya na ta yayi yayi abin nan akwai america ita america ta yi bakin jini ne to wannan bakin jinin ya sanya sai ya shafi saudiya sai wani ya ga kaman saudiya tunda ta yi mu'amala da america ita ma ta zama america ta kafirta saudi america ba a cewa iran russia ko iran china duk da cewa su sun rike a shaddun nas adawa lil ladina amanu sun suna neman kariya ga wanda suka fi tsanani ga wanda suka yi imani an gane wa'annan mutanen sun fi tsananin gaba da musulunci fiye da wa'ancan haka Allah ya faɗa to waye kamata ya fi bakin jini iran ko kama waye fi bakin jini saudiya ita saudiya ta yarda da addinin amerika ne ko kuma amerika na fa'idantuwa da saudiya amerika tana fa'idantuwa da kudin saudiya da man saudiya sannan amerika tana da ainihin hannun jari mai karfi a saudiya suna kasuwanci mai ƙarfi tare banda ma saudiya ƙasashen laraba su bahrain su oman su qatar america tana da jari a wajen su ma suna da jari a ta. shin haramun ne wannan ba haramun bane ko yin wannan kasuwanci ba haramun bane to kasancewan america tana da hannun jari a saudiya da gabas ta tsakiya kuma kudin tana da yawa sosai tana jin tsoro kada a kai mata hari don tana da bakin jini to wannan bakin jini na america da kuma irin shishigi da zaluncin da take wasu kasashe ya sanya ana iya kai hari ga kaddarorinta mun ga yanzu yana ake ta kai hari ga kaddarorin america ko ana iya kai hari ga mai kaddarorinta to sai ita sai ta sanya base a kasashen larabawa tana da base a saudiya tana da base a qatar tana da base a kaza saboda in za a taba mata dukiya ta yi mai ta kare an gane ko to mafi yawan mutane ba san dalilin da yasa ta sanya wannan base sun ba ta sanya don ta kare kudirin ta ne an gane ko to kaga ita Iran tana da wayannan kasashe to kuma Iran din da kuke gani nan tana da wayau dani a gani na gaskiya wayanta ya dan bi Saudiya kadan me dalili ita tana mu'amala da wayannan kasashe sannan tana kaso technology daga wajen iran tana tatso ilimi wanda nan gaba za ta iya dogaro da kanta amma saudiya ta ɗan yi sakaci sai ta saki jiki da amerika ɗin an gane sai ya zama to saudiya mai wata tafi technology ɗin wata taɓa ba to nan gaba idan an bata amerika za ta iya tafiya ta batta kamar yanzu abin da ya faru kwanan nan lokacin da iran ta ga cewa amerika ta fara mata lugudan wuta fadan fadan ba na saudiya bane ba ba ruwan saudiya da fadan america ta fara mata lugudan wuta isra'ila ta fara lugudan wuta sai ita yanzu ta za ta rama ai akwai kawayen america kawayen america saudiya kaza kaza kuma ita kawayen russia ce ita iran shine fa iran ta fara lugudan wuta ga kasashen larabawa saboda akwai base base na america a wajen sannan akwai kaddarorin america a wajen a saudiya ko wannan aramco din gidan mai ne harka ne na mai mai girma sosai ta kai hari wajen an fahimta ko kaga ta kai hari ne don ta ma mawa amerika sannan kuma ita ma saudiya a fakanta masa rai ko fahimta wannan ko to kagan ka duba wani al'amari da kyau za ka ga cewa saudiya abin da ya kamata ta yi ita ma ta ringa tatso technology kuma su amerika suna da wani abu in za ka yi mu'amala da su sai dai kai ta dogaro da su ka ringa siyan makamai a wajensu ba za su koya ma technology ba amma china in kana son technology nan take za ka baka talakawa ne su roshiya ma talakawa ne suna cikin wahala in kana son technology ka ba su kudi za su baka za su yar maka to iran tana ta siya yanzu a gabas ta tsakiya kusan ban in ban da turkiya allahu a'alam ba wata ƙasa da za ta iya ja da iran bai fahimci wannan ai saboda wannan wayan kaga saudiya namu ne ahalu sunna ce saudiya amma ta yi sakaci wajen mallakan makamai shi ya sanya lokacin da iran ta fara kai hari da iran ta fara kai hari ga kasashen larabawa saudiya ta dogara cewa amerika za ta kariya ita kuma amerika ta ruga da gudu ta je isra'ila ne ta ba ta kariya sai ta bari ana ta harba makamai a mizal zuwa saudiya to wannan ya ba yarima mai jiran gado haushi ya ce wannan shine abin da amerika za su yi mana amerika ta gudu tana ba isra'ila kariya ta kyale yanzu to za mu ɗauki mataki nan gaba kaga saudiya ta je da sauri ta je ta nemi taimako wajen turkiya ta nemi taimako wajen misira ta nemi taimako wajen pakistan domin kun pakistan kawar saudiya ce haka kusan tarihin nuclear weapon na pakistan yana hannun saudiya ne da kudin saudiya kakaf aka yi nuclear na pakistan lokacin da ake fada da pakistan da mai da india lokacin pakistan da da pakistan da india kasashe ne guda daya to da aka zo aka rabe india tana so ta yaki pakistan don india tana da nuclear to akwai wani wani ahmad khan ne kowai wani wani dan dan pakistan ne shi Kwararre ne sosai ya yi karatu akan nukiliya da ya dawo ƙasarsa shi ne yake gaba 'yan pakistan shawara idan kuna so kuma ku yi ƙarfi ya zama ana jin tsoronku ku mallaki nukiliya to yanzu ya mu yi mallaki nukiliya ta yaya sai da kuɗi gashi mu talakawa ne in muke za mu mallaki nukiliya to za mu ringa ɗiban kuɗin talakawa kuma talakawa za su yi mana bore yunwa zai dame su to yanzu ya za a yi ana nan ana nan sai saudiya ta ji labarin maganan saudiya ta ce wannan shawara naku mai kyau ne ya kamata a ce a cikin kasashen musulmi a samu wasu mallaki nukiliya shine saudiya ta sanya hannun jarin ta ta kusan duk abin da ka gani na nukiliya weapon na pakistan saudiya ne shi yasa yana da wuya yanzu a samu wata ƙasa ta yaƙi ta yaƙi saudiya pakistan ba ta shiga ba in ka taba saudiya ka taba pakistan to saudiya ta yi magana da pakistan ta yi magana da ainihin da turkiya ta yi magana da kuma da misira to mutumin da ya yi ma saudiya rinji mutum ɗaya ne shi ne erdogan shugaban turkiya erdogan ya ce gaskiya wannan yaki da na shiga da na taimake ku a kai amma abin da ya sa ba zan taimaka ba ni ba zan taimaka ma ainihin iran ba zan taimaka ma amerika akan iran ba ni ba zan taimaka ma amerika akan iran ba tun ana faɗa ne tsakanin iran da amerika ba da ku ake ba ku an sanya ku a ciki ne sa ku yi haƙuri ba zan shiga faɗin ba kuma ina muku gori yace ina muku gori kaga wannan an taɓa yin wani taro wanda sisi shugaban misira yace ya kamata larabawa su masu tsaya su dage su mallaki makamai wanda lokacin ku saudiya kuna ganin kudu ci abin da wasa yanzu ga ranar ya zo an zo wurin to kun ga wannan al'amarin ya zama wani babban alkhairi ga saudiya saudiya ba ta taɓa samun alkhairi ba a cikin abin da ya shafi maganganu da shawari kamar wannan wannan fitinan da ya faru ya zama musu alkhairi dan na tabbatar da wannan yaro wannan yarima din dan ya ji haushin Amerika, ya ce haka Amerika za ta yi mana to insha Allah za mu ɗauki mataki kuma za mu samu haɗaɗɗiyar ainihin daula na larabawa sojoji wanda za mu zo mu ma za mu kare kanmu an taɓa mu wai ku a tunaninku wai saudiya tana jin tsoron wane ne a gaba sadakiya take son ta mallaki makamai ko ta girke sojojin amerika a wajen a tunaninku ake tsoro ƙasa biyu tana tsoron isra'ila tana tsoron iran iran tana yin barazana mai tsanani ga saudiya a tunanin gwamnatin iran wato wa'annan sarakuna ba su cancanta su rike mai ba su kula da ɗakin allah ya kamata ɗakin allah ya zo hannunsu ne to in suna da iko za ka suna yawan magana in suka sami iko za su kwace saudiya domin kulawa da wannan harami ya zo hannunsu to wannan suna tsananin barazana ga saudiya kuma in suka samu iko wallahi za su kwaci to kuma suna ta tara makamai to maimakon ya ita wata ta tarawa sai tana ta kirawo wasu su taimake ta kuma kaga wannan shine kuskure ina fatan gano wannan to amma na tabbatar yanzu wannan kuskure ya wuce saudiya tana da kuɗin da za ta iya mallaka kowane irin makami amma fa in kai mu'amala da america ita ba ta taimako na ta baka technology sai dai ta zo ta taimake ka in za a yake ka nan gaba in ba Amerika sai ka gane ina fatan gane to amma in kana so ka samu kasashen nan talakawa wanda suke suka mallaki technology irin su china su russia su waye in ka same su duk abin da kake so za su baka kuma su gaya maka yadda ake yi wannan shine abin da iran ta yi ta zama to barazana gawa yau wato wannan shine to saboda wannan yaki yaki ne tsakanin iran da amerika da isra'ila an gano wannan ko kuma wannan yaƙi kaga iran tana so ta sanya wasu ta sanya na ta tura laraba dole a ciki ta ingiza laraba saboda akwai kaddarorin amerika a wajen ina an gano wannan mu duk bangarorin suna da hadari ga musulunci da musulmi amerika tana da hadari a wajenmu isra'ila tana da tsananin hadari a wajenmu iran ma tana da tsananin hadari a wajenmu dan wala in ka bani ba zan ce ga wanda ya fi hadari tsakanin biyun ba na fata gane wannan in suka samu in suka samu dama za su kashe duk wani ahlus sunna za su kashe duk wani mai da'awun sunna su kyale shi'a yanzu ka je kasar Iran menene yake gudana na ainihin da'awun sunna a wajen ko ku rinka sauraron karatuttukan su ku ji irin tsananin adawar da ke tsakanin da sunna ba karami bane to wanda bai gane ba zai ce to ai suna kalmar shahada wayannan ma suna yi kaza kaza kaza suna kalmar shahada amma billahi lazi suna gaba da masu kalmar shahada fiye da yadda suke gaba da yahudawa billahi lazi suna yadda suke gaba da saudiya ba sa gaba da isra'ila haka ne na kawo muku mutumin da yake takalmin sharon da takalmin na tinyawo billahi lazi ya bi na abubakar da umar Na ya fi daraja a fiye da abubakar Na yau ya ce kare kaga ya ce karin karin nafin yawo wallahi ya fi abubakar da umar daraja kaga shi kenan ba yahuda ya fi wakilai ya fi ahalus sunna wannan shi ne saka ya kamata mu ba abin tunani mu daina gaggawa mutanen ba akwai rawan jiki dan abin ya taso ba a tsaya a ba abin tunani a ringa ba abin tunani kafin a yi magana wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi aza'u bi walau raduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum idan al'amari ya zo na aminci ko tsoro sai su yi gaggawan yadawa su mutane daga abu ya zo firgita ake yi malamai alaman gane malami na sunna idan irin wannan nazila ya zo tsayawa ki a natsu a tsaya a karanci abin da kyau ba wai daga daga an ko sai ga malami ya saki fatawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga yahudawa su yi kaza ya jama'a mu kaza kafin ku an kara billahi lazi da irin wannan rashin hankali na masu da'awan sunna sai ka ga shi a kafa mutane yanzu a hankali a hankali da wannan propaganda da kuke wa shi'a ku da kanku za ku tallata aqidan shi'a ta yadu daga baya kafin ku dawo ku ce za ku gyara al'amura sun lalace saka a ringa cizawa ana hurawa ka ringa yin ta'arifi wane ne shi'a tukuna ka gaya wa mabiyanka su wane ne shi'a ka gaya wa mabiyanka su waye yahudawa kowa ka ɗauki littafin kowanne ka nuna irin adawar da suke yi ga ahlus sunna sa'an nan sai ka yi bayaninka to su malamai masu da'awun suna suna ɓoye wa mutane haƙiƙanin aƙidun shi'a da haƙiƙanin ƙiyayyen da suke yi ga ainihin ahalus suna da sauransu sai kawai su ce suna kalmar shahada tunda suna kalmar shahada su kaga wa'ancan ko ba sa yi to ya za a yi kaza ya kamata mu yi wayannan addu'a in muka yi musu addu'a su suka halaka wayannan masana za su dawo kanmu to kaga me addu'a din kenan me kamata mu yi Allah ya mana maganin su duka dukkan su gaba ɗaya Allah ya mana maganin su kawai babu wanda muke kauna saboda ba sa kaunar mu ba sa kaunar sahabban mu kuma da a ce abin theory ne wala ba matsala inda theory ne me theory ya zama ba sa kaunar mu da baki amma ba sa yi a aikace misali zan kawo alaƙan ahalus sunna da sufaye shi kuna ganin alaƙa ne na ana yaƙi a zubar da jinin juna kaga dai suna gaya wa juna mangadu masu zafi amma za su iya zama tare haka dai za su iya zama tare babu irin wannan al'ada wanda za a ce wannan zai zo ya kama da wannan an gane wanda abin da ya kama da wannan amma alaƙa tsakanin shi'a da ahli sunna alaƙa ne wanda tarihi ta riga ta rubuta kuma sannan wayannan shi'a na Iran har yanzu ma suna nan suna aiwatar da shi to ya za mu yi mu manta da wannan mu zo muna yin addu'a mu ce Allah ya gama da wa'ancan. to wa'ancan kuma sun wayannan suka karbin mu suka dawo kanmu waye zai cece mu sai mu muka yi musu addu'a eh to saboda haka wannan al'amari ne wanda yake bukatar 'yan uwa su yi tunani akan shi malamai a daina yin gaggawa sannan saudiya mu roƙa musu allah allah ya ba su kariya sannan allah ta'ala ya sa sarakunan su dawo cikin hayyacinsu su dawo cikin hayyacinsu su tsaya su riƙe musulunci yadda ya kamata an gane wannan ko kuma su tsaya su gane cewa fa lallai america nan fa ba kawayen kirki ba ne dole ne su san mafita kan abubuwa an gane wannan hayi to wannan magana mai hankali da 'yan farfaganda don billahi lalzi yanzu kaka so ga gaƙila ko wani ma ya zama ɗan shi'a yanzu da ina ganin ɗan shi'a yanzu yana tattalla. Ai ga shi nan dama Allah ya ce zamani ƙarshe in ya zo ainihin wato idan mun kiyin idan kun kiyin musulunci Allah zai kawo masu yi wai in mun kiyin musulunci Allah zai kawo masu yi to kuma dama Salman al-Farisi lokacin da aka saukar da ayan nan wa in tatawallaitum wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kun juya Allah zai musanya wasu mutane in ba ku ba wanda ba ku ba sannan ba za su zama irin ku ba sai annabi ya ce salmanul farisi da mutanensa ya ce ko su wa kun san salmanul farisi ya ce mutumin iran ne ana nufin mutanen iran in kun iya ta ku yi musulunci to Allah zai kawo mutanen iran to mutanen iran yanzu kuma yan menene su yan shi'a kaga yanzu ana talla menene shi'a shin salmanul farisi me ya haɗa shi da shi'a shin kasancewa salmanul farisi mutum farisa ne sai nuna salmari farisi mutumin ɗan shiya ne to in haka ne ai asalin yan farisa suna bautan wuta ne to kila ana nufin kenan nan gaba Allah in mun yin musulunci Allah zai kawo masu bautan wuta kun fahimci wannan ai to sai kawo annabi ya ce law kana al-imanu bi surayya la tanawala hu rijalun min faris da imani yana can sama tauraron surayya da mutanen farisa sun janyo shi mutanen iran ake nufi kun ga wannan ko to abu da kowa gane ba idan ana fada ba farko fada ake duwa ba karshe ba ke duwa yanzu ko da kuma wani bangare na samun nasara ba shi bane nasara al'umur bil khawatim al'amura ana duba karshen fadan ne ba farkon fadan ba to wani daga ya zo ce to karshe kaza ka duba me ya faru a karshe kin san ana ana abu na faru kana da hankali ka tsaya ka sa ido kana kallo ka duba nan ka kalli can ka kalli can kana kai ne mai basira amma mutum daga abu ya taso gwara kaga malami ya taso ya inna lillahi ya fara hudu ba ya haukata kowa to wannan ba karamin kuskure bane ya ku mutane an gane ku yanzu yan shi'a suna amfani da wannan dama domin ya haɗa guba na shi'anci malaman addini ku zufa tunaninku kafin ku bayar da fatawa na fatan gane wannan ba a gaggawan yin sauri akan fatawa to wannan shine dai a takaice dan uwa ya tambaye ni addu'an da ya kamata a yi wa alaikum salam malaman suna suke tallata ma 'yan an cin, su ba sani ba da a kan al'amarin yahudawa sun fi da yahudawa sun fi yahudawa sun fi to subhanallah yana to su yan shi'a sun ce yahuda sun fi musu ahlus sunna shi ko me zai ce to ai su malam su tallabe yake musu ma irin ai su musulmai ne gaba ɗaya a gidan musu su ya kamata mu tare mu ta'addu'a to to ji ba su musulmai ne gaba ɗaya a gidan musulmi ba su da wani me ko ya gaya mutane jama'a ko kun san shi'a kuwa bari in yi adalci in gaya muku akidun shi'a in karanta muku littattafan shi'a ku ji akidun su sa'an nan sai mu ba su mu musu addu'a da ina jin da iya faɗi wannan ce to bari karanta muku littattafan shi a kuji a kidun sun yazo daga bayan mu musu addu'a yana gama karantawa yace ya Allah ka taimaki Iran zai ji kowa ya jiru. amma mutane da yawa ba su san wane ne shi'a ba kawai tun da shi'a suna la ilaha illallah ba dukkan mutumin da yake la ilaha illallah ke cikin da'ira na musulunci ba akwai mutumin da yake kalmar shahada amma kuma kafircin shi yana da yawa Allah shi tsare mu a ci gaba da wannan karatu inda muka a can da Allah yake magana waje Allah sama a sakafan mahfuza karatun jiya mun sanya sama ya zama to rufi kuma rufin nan abin tsarewa rufi ne wanda yake abin tsarewa wahum an ayatina mu'ridun wa wahum an ayatiha mu'ridun su din nan kuma dangane da ayoyin mu suna bujirewa ba sa tunanin mu a karatun jiya mun ce Allah yana maganin cewa mun sanya sama ya zama to rufi abin tsarewa wato rufi wanda yake an tsare shi wato an tsare shi daga daga fadowa mun riga mun yi bayani jiya inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula sana fasara na biyu waje allan sama a sakafan mahfuza mun sanya sama ya zama rufi abin tsarewa daga shedanu wato an sanya sama ya zama rufi an tsare shi da taurari na jifan shedanu wala qad zayyana as-samaa a dunya bi waje wa Haru rujuman Hakika mun sanya saman duniya mun kawata saman duniya da fitillu muka sanya wa'annan fitillu suka zamanto rujuman lishayatin suka zamanto abin jifa ga shedanu kenan an tsare sama daga shedanu ta hanyar sanya taurari wanda Allah ya sanya don jifan shedanu an gane wa a atadna lahum azabar sa'ir mu musu tanajin azaba na sa'ir inna zayyana sama'a duniya bi zinatin lil kawakib wa hibzan min kulli shaytanin haqiqa mun kawata saman duniya da kwalliya na taurari da kuma tsaro min kulli shaytanin mari da tsaro daga kowane shaytan kangararri la yasammauna ila al-mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib wato taurarin nan Allah ya sanya su domin zama kariya kuma domin kada su wayannan aljanu su ringa sauraron wahayin da Allah yake sauka ma annabawa in Allah yana saukar da wahayi yana gaya wa mala'iku wato su aljanu kan zo su hau sama suna ainihin sauraron wannan abin to sai Allah ya amfani da wannan taurari don buge su shine ma'ana waje Allah sama a mahfuza a gani sai Allah ya ci gaba da cewa wa huwa allazi khalaqa al layla wan nahara wa shamsa wal qamar Allah shine wanda ya halicci dare da yini da rana da wata Allah shi ya halicci dare da yini da rana da wata kullum fi falaki yazbu kowanne daga cikin su yana cikin falaki yana ta iyo kowanne yana cikin zagayensa kowanne akwai iyaka da Allah ya masa rana bai sai ya wuce iyakansa ba hakanan wata bai sai ya wuce iyakansa ba kowanne daga cikin rana da wata suna nan cikin iyakansu falakinsu suna ta yawo suna iyo ku yan bagila ha an tudrika al-qamar lailu sabiqun nahar rana ba zai yi ta riski wata ba haka nan dare ba zai yi ya riski ni ba wa kullum fi falaki yanzu. kowanne daga cikinsu yana iyo a cikin zagayen da Allah ya zagaya sanya gare shi bai sai ya wuce wannan wajen ba na'am wa ja'alna li basharin من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا الخلد لبشر من قبلك بمسن يدوما با ga wani mutum gabaninka ba mu sanya dawwama ba ga wani mutum gabaninka an gane ai idan kai ka rasu idan kai zaka rasu ya rasulullah duk duniya gaba ɗaya babu wanda nake so kaman ka babu mai daraja kaman ka Allah bai taba halittan wata halitta mai kima irin naka ba to in har kai din nan duk da darajar da kake da shi a waje na inji Allah in har kai zaka mutu shin su za su dawama ai in ababun dawama ne inda wani na dawama wanda ya fi cancanta ya dawama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta to sai zama to manzo Allah ya bar duniya kai manzo Allah ma shekara 63 yayi a duniya kawai inda a ce duniya tana da kima da manzo Allah ya kamata ya shekara miliyoyi ne to manzo Allah kawai shekara 63 ya bar duniya kuma sai da aka bashi zabi kafin a dauki ransa sai da Allah ya turo mala'ika mai daukar rai mi a sunan shi azra'ilu ko ya sunan mala'ika mai daukar rai azra'ilu malakul maut babu wani hadisin da ya inganta na ainihin sanya wa mala'ikan mutuwa suna azra'il an gani? Allah ya ce kul ya ku malakul mautin lazi wukila bikum ce mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi a gare ku shi ke ɗaukar ran to lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo wajen manzo sallallahu alaihi sai da yace an bashi zaɓi. in annabi na so a dauki ran shi yanzu bismillah in baya so sai nan gaba ya faɗa ina fata gane wannan inda a ce duniya kayan gabas ne da manzo Allah ya da sai ya zaɓi cewa ya ƙara wama, to Allah ya nuna mana wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ba mu sanya ga wani mutum gabaninka ya dawama ba a fa'in mita shin idan kai zaka mutu ya rasulullah fa humul khalidun shi su zasu su dawama sai Allah ya ce mai kullu nafsin za'iqatul maut ونبلوكم بالشد والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت كو ري ميدان متواني كون ري ميدان متواني kenan babu wani rai a duniya da ba zai mutu ba kenan har iku. Ha aljanu an ce kullu nafsin za'iqatul maut ha kullu man wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ashe duk rai mai dandana mutuwa ne Ko wani rai mai dandana mutuwa ne har ainihin har annabi Isa alayhi salam har Khidir shi ma Khidir zai mutu an ce akwai halliru mai dogon zamani wai na na raye har yanzu shi halliru mai dogon zamani khidir din nan khidir din annabi Musa din nan wai yana nan raye har yanzu bai mutu ba wasu malamai sun yi rubuce-rubuce akan haka kuma akwai irin wannan rubuce-rubucen a cikin littattafan tafsiri akwai malaman tafsiri da suke da wannan ra'ayi cewa kadir ko kadir yana nan raye har yanzu har ma lokacin aikin hajji akwai sanda zamanin manzo Allah suka haɗu da manzo Allah lokacin aikin hajji kuma lokacin da za a binne manzo sallallahu alaihi wasallam sai da ya kawo ziyara to wannan akwai isnadi ingantacce akan irin wannan kissa din irin wannan kissa majewayan su isra'iliyat ne wanda ba su da wani isnadi ina fata gane wannan to anan wajen da aka ce din nan wa ma ja'alna li basharin min qablika al khul ba mu sanya dawama ga wani mutum ka ba shi ne muka ce to yanzu Allah ya ce ma annabi shin in kai zaka mutu za su dawama su shin idan har manzon Allah zai bar duniya annabi Isa zai dawama idan har idan har khadir idan annabi zai bar duniya khadir zai dawama to yaya za a yi a ce annabi isa yana raye har yanzu to har ma a ce wai zai dawo annabi isa yana raye har yanzu bayan manzo Allah shekara 23 ya bar duniya to kenan kaga in muka dauki wannan cewa ai tunda Allah ya dauki ran annabi ba mai dawama eh tabbas ba mai dawama tunda Allah ya dauki ran annabi ba wani mutum a duniya da zai dawoma sai dai wani zai daɗe a duniya fiye da manzan Allah saboda duniya ba wani abu ne a wajen Allah da duniya ya kai matsayin fuffuken sauro a wajen Allah kafiri ba zai sha ruwa ba to kafiri yana iya shekara 100 ko 150 manzan Allah ya rasu a shekara 63 shin anan wajen don kafiri ya rayu shekara 100 ko biyar da haka manzan Allah ya rayu 63 kenan an wulakanta manzo kenan an ɗauka kafiri kun gane wannan aiki yanzu in an ce ba mu sanya ga wani mutum gabanin ka ya dawoma ba yana nuna annabi isa ba zai yi rayuwa mai tsawo mai tsawo fiye da na manzo ba zai iya yi abinda aka ce ba a sanya wani a duniya ya dawoma ba ko shekara miliyan ka rayu za ka mutu walau ishta alfan sun ma'alfai ne ba'adahu wala budda min yaumin tafiru ilal abari da za ka rayu shekara dubu sannan shekara dubu biyu bayansa ba makawa wata rana za ka koma zuwa kabari an gane wannan ku mal mar'u illa ibn tara wala wirtaqa ufuqa sama'i bi sullamin lam Shaksun shakhs takallafahu suraya wa sara wal jism kuwina min khasis al hirmi yace mal mar'u illa ibn sara. dan adam ba wani abu ne face dan kasa ne shi dan kasa ne shi wala wirtaqa ufuqa sama'i bi sullamin lam yaqul da zai hau sararin samaniya da sullamin da tsari don gudun mutuwa ba zai dawoma ya hau sararin samaniya da tsani don ya dawoma mutuwa zai yi a gane shaksun takallafa surayya wasara mutum ne wanda tauraron surayya da kuma tabo suka kewaye shi mutum ne wanda gangan jiki da ruhi suka kewaye shi dan adam yana da bangaren gangan jiki yana da bangaren ruhi wal jismu kuwina min khasisil hirmi ki jiki an halice shi ne daga ainihin kaskantaccen ainihin tabo mai wari daga kaskantaccen tabo mai wari innal manuna hiya sabilu faman yakul lam yantahi ju bi rijlihi fa ka anqadi innal manuna hiya sabil lalle mutuwa fa hanya ne na kowa duk wanda faman yakul lam yantahi ju bi rijlihi duk wanda ya kasance bai shiga hanyar mutuwa da kafarsa ba fa ka anqadi Kamar ya shiga ne yanzu kowanne daga cikin mu muna ganin ba mu shiga hanyar mutuwa ba to kamar mun shiga ne lokaci ake kira kawai an gane wannan ko baina jawadil mar'i yuhdiru nahwahu li yajuzahu iz hallahu wa malhaji ko iz halla ko wata malhaji ana nan baina jawadil mar'i yuhdiru nahwahu ana cewa wadaharu marul fata fa idza radamiru ila amadin yu'amiru radi shi zamani shi fage ne na saurayi in an ce fage shine wajen sukuwa wajen da ake gasan sukuwa to shi zamani wajen gasan sukuwa ne na saurayi fa izara rada ila amadin yu'amaru idan yayi sukuwa yayi sukuwa a wannan fagen zuwa ga zamanin da za a rayar da shi me zai faru radi sai ya mutu an gano wannan ko sai ce a wadaru bil marul fata shi zamani shine fage na saurayi idan yayi gudu yayi gudu yanda ka san doki in yayi gudu yayi gudu in ya kai daidai inda ya kamata ya tsaya dole ya tsaya nan wajen shi ma mutum zai yi ta gudanar da rayuwarsa ya ta gudanar da rayuwarsa in ya kai lokacin da zai mutu ko minti ɗaya ba za a ƙara masa ba fa iza ja a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin su ya zo sa'a guda ba sa samun jinkiri na sa'a guda sannan ko kuma su kai shi gaba ba sa iyawa an gane ku hayata yarta ibul tujaja idan fa'a hayhata yabda ibn tujaj bi zanfaha wa yaudu shaykhun fi shabab al-qurhati daraju kama daraja al-qurun wa galahum ma galahum wal mar'u ghayru mukhallad yace hayhata yarta ibn tujaj bi zanfaha ina ya nisanta a ce tangaran tangaran ya ƙara dawowa daidai idan ya sarwace tangaran idan ya faɗi ya sarwace za ka iya dawo da shi kuma yadda yake to yadda ka san tangaran idan ya tarwatsa ba za ka iya dawo da shi daidai ba haka nan mutum in ya mutu ba za ka dawo da shi duniya ba waya udu shehu fi shababil furhad ka ina ya nisanta ba zai yiwu ba a ce tsoho tukub ya dawo cikin ya dawo saurayi saurayi bulbul zai yiwu tsoho tukub ya dawo saurayi bulbul gashi nan manimci ba zai yiwu ba sai ce daraju kama da radul qurun ga sanan mutane da yawa sun wuce kamar yadda karnoni da yawa sun mutu ma labarin su wa galahun ma galahun abinda ya halakar da su shi ya halakar da su wal mar'u ghairu shi mutum ba mai dawama bane shi dole sai mutum ya mutu an gane wannan ko annabi Isa alaihi salam yana nan raye har yanzu kuma zai dawo karshen zamani idan ya dawo zai kashe dajjal yayi kaza yayi kaza yayi kaza kamar yadda manzo Allah ya faɗa duk ayyukan da manzo Allah ya faɗa bayan ya gama sa'annan sai Allah ya dauki ransa an gano wannan ku? wasu masu cewa annabi Isa ba zai dawo ba suna dogara da irin wannan aya wajen inkarin dawowa annabi Isa wannan aya ba shi da alaka da rashin dawowa annabi Isa kawai yana nuna mana cewa yadda manzon Allah bai dawoma a duniya ba babu wani mutum da zai dawoma sai dai ana iya samun mutumin da zai tsawon rayuwa fiye da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dan kasancewa yi tsawon rayuwa fiye da manzo ba yana nuna ya fi daraja fiye da manzo bane tsawon rayuwa bai nuna kafa wani daraja an gano wannan ko akwai mutanen da suke tsawon rayuwa yanzu mutanen china kafirai ne masu bautan gunki amma sun fi kowa dadewa a duniya Su sai mu ce kenan mutanen china allah ya fi son su fiye da kowa ba haka bane an gane ko shi ne allah yake cewa kowane rai mai dandanan mutuwa ne babu wanda ba zai mutu ba wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wato za mu jarabe ku da alkhairi da kuma sharri saboda fitina saboda jarabawa za mu jarabe ku da alkhairi za mu jarabe ku da talauci za mu jarabe ku bishar da talauci za mu jarabe ku da mutuwa za mu jarabe ku da ainihin musibu kala-kala shi ne shar idan ɗan adam ya zo duniya allah ta'ala ba zai bashi ba sai ya jarabe shi za ga wani lokaci kana da dukiya sai ga dukiyar nan Allah ya kona wannan dukiyar kana da lafiya sai Allah ya jarabe ka da rashin lafiya kana cikin kwanciyar hankali Allah ya jarabe ka da rashin kwanciyar hankali shin dan Allah baya son ka ne a'a wannan jarabawa ne Allah ya jarabe ka bishar dan Allah ya nuna wa mutane karfin imaninka sannan Allah ya kan jarabe mu bil khair kamar yaya kaga mutum yana ta samun arziki arziki alkhairi ne ko shari. wa tuhibbuna almala bene da kan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin me khair anan wajen min mali dukiya dukiya an ka same shi ta hanyar halal bi yawan sa alkhairi ne shi an gano wannan ko to saboda haka anan wajen menene wa nabluukum bil khairi wa bi sharri wal khair fitna za mu jarabe ku da sharri da alkhairi alkhairi kaga Allah yana ta ainihin bunƙasa dukiyanka da ka taɓa wannan abin zai zama kuɗi ka taɓa wannan ya zama kuɗi ka taɓa wannan ya zama kuɗi dukiyanka sai ƙaruwa zai ta yi kullum kuma kullum kana cikin kwanciyar hankali da farin ciki babu abin da ke ɓata maka rai Allah ya jarbe ka da alkhairi dan ya fi son ka a'a Allah ya haka ne fitinatan dan jarabawa Allah ya kawo mu ne duniya gidan jarabawa ne mai kuɗi da mai sarauta Allah ya jarabe shi ne talaka wanda yake cikin tsananin talauci shi ma jarraba shi Allah yi an gane ku wa ilaina turja'un zuwa gare mu za a mayar da ku ga baki daya abinda kuka aikata na alkhairi ko sharri ku gamu da shi za mu ci gaba an ce lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk